ta munafuka ce saboda haka sai ya mantar da da yawan mutane muskilar mutane yanzu kwa dazu akan wata matsala da na ga ɗan uwa malam abu amma daga katsina yayin magana asali fa kalmar da ya faɗa tare da yayi bayani ba kalma ba ce ta rigima da rikici a ma'aunin ilimi amma yana yin magana sai na ga abin ya ɗauki wani da dabashin misali fila ake yi da shi yan jaridu sai ya ce shek bola ahmad tinubu sai ce ne sau kuma da ya ce shek bola ahmad tinubu dinnan sai bayanin abin da yake nufi ba yana nufin shek da ma'anan malami mutafannini wanda ya tara karatu yawa ba wanda na kwakwalwar mutane take tafiya Allah maɗaukakin sarki da ya amfani da kalman sheik a ƙur'ani ya amfani da ita guri guda hudu ne mufradi da kuma jam'i guri ɗaya yanzu a surafi ibrahim ba allah maɗaukacin sarki ya faɗa ba cewa matar ta ce wato ƙalu a ta faɗa cewa a suratu yusuf ƙalu ya abana inna lahu aban shekan kabiran fakus ahadana makana inna da za ka mai da allah kalman shek a nan gurin tana nufin babban malami ko tana nufin dattijo wanda shekaru suka ja dattijo sannan annabi ibrahim da matarsa ta ce qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'ali sheka yanzu a ce na haihu bayan ni kai na tsohuwa ce wannan matattawa mijin nawa shekaru sun ja shi ma dattijo ne inna haza da shay'un aji wannan abin yana da mamaki sannan cikin suratul qasas da Allah ya ce walamma warada ma amadiyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasqulu wajada min dunihi mar'atayn tazudat qala ma khatubukuma qala ta la nasi hatta yusjara ri'a Allah ya wa abuna shaykhun shin suna dafin baban su da cije ne wanda shekaru ya da ko suna dafin baban su babban malami ne ya tara karatu da yawa wanne suke ne kaga shehu to shi yasa gurin da Allah ya amfani da jam'i da yace huwa allazi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wannan jam'i ne ash-shaykhu shuyukhan asali ma kalman ash-shaykhu a Qur'ani ma'anar ta ne datti da wanda shekaru suka da yayi yawa amma jahilcin mutane ya sa yanzu wani in ya faɗe ta ma yadda take a ƙur'anin ya zama matsala to da ka san da ce sheikh shi ba yana nufin malami babba ba na addini wanda ya tara karatu yana nufin a'a addacci da wanda shekaru sun ja ya yi bayanin abin da yake nufi na haka za ka samu ta zo shekun da zama so ɗaya shekar da fasaha so ɗaya sannan kuma sai mai sai shekan so biyu da fata sai kuma shukan shi ne wannan fa shi ne ma'anarta ba amma kaga abin da bai kamata ya zama rigima ba ya faɗa ya ce ga abin da yake nufi wani yanzu in ba dan da aka ce ne asalin kalmar shehu ba abin da take nufi a ƙur'ani ma dattijo wanda shekaru suka da wa ta dillu ala kibar sini yadda يرد لفظ fil في bi ma'anar alimi awul mu'allim wa inna ma huwa istimal istilahi fi kalam muslimina kalman shehu da ma'anan wanda ya tara karatu da babban malami istilahi ne musulmi ke amfani da shi amma asalin kalmar shehu a larabci tana nufin wanda shekaru suka ja suka tafi shine shehu to da an mutum baka jahilci qur'ani da yake maka kalmar shehu yana nufin dattijo wanda shekaru suka ja ba yana nufin babban malin wanda ya tare ilimi ba mai abin da ta ce eh ta ga ya zama abin ya zama hadisi ne to yanzu mu dawo abin da muka fara tattaunawa a kai shi sai ya zama to mutanen nan suna amfani da wannan fursar a wayannan lokutan wajen nuna wa duniya cewa su suke son jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine al-imamu husaini su suke jin tausayin sa su suka damu da shi da aka sai zamanto da wannan suke fuskan mutane a bayan ta kuma akwai wata muguwar aqida da suka zo suka boye suke wa mutane duk mutumin ina faɗa ku jita daga bakina ina rantse muku da kaɗaitar zatan Allah idan ka ga mutum yana gefe rara gefa kan aƙidar shi'a ɗayan biyu ko munafiki ko jahili munafiki wanda ya san haɗarin aƙidar shi'a amma saboda wata buƙatar sa sai koma yana rara gefa a kanta jahili kuma in na ce maka jahili kana iya ganin malami yana iya buɗe littafi ya karanta malami ne da ma'anan malami amma na rantse maka da Allah bai sanar ibin shi'a kuma su sun san haka shi yasa ko tattaunawa da su ba kowa ke tattaunawa da su ba duk wanda bai samu lokaci ya fiye littattafansu ba ya bibi littattafansu to akwai matsalar da ko yana malami adalci na karatu bai kamata ya tattauna ba amma su ba sa musu su sun san su da mu da su kar ta san kar ne wannan kenan don haka ya zamanto sai muka ce ta ina ne aka fara rigima tsakanin ɗin shi'a da musulmi sai muka ce tsarin shine ne annabi ya bar duniya da manzan Allah ya bar duniya kowa ya sani kafin annabi ya bar duniya rashin lafiyarsa na ƙarshe wanda ya saka ya dinga jagoranta al'umma yana sallah a madadin shi sai ne sai na abakar haka aka yi wannan ishara annabi yake wa al'umma cewa idan ya bar duniya wanda zai tsaya a mawukifinsa shine sai na abaka kuma muna ƙara faɗa musu bambanci tsakanin aƙidar mu da tasu ka daina rigima da ɗan shiya in kana ahli sunna akan waiwaye ku daraja da sai na ali da sai na abaka saboda su a aƙidar su sayyidina ali ya ma fi duk annabawa daraja ba ita ce aƙidar mutanen nan sun ce mutum ɗaya ne ya fi sai na alidaraja shi ne manzan Allah ne kaɗai ya fi sai na alidaraja haka suke faɗa bari mu saka maganar zazzaki mutane su ji abin da yake faɗa a nan gudun duk halittan Allah ka ce ka ba wanda ya yi wanda duk halittan Allah ka ce ka ya ce ba wanda ya yi ali to wannan ma ba shi bane cikakken da nake nema cikakken ya kai min bi bar gashi nan ina ganin ya ta zo ta ya zo a kan ku ce ni an da amma ni ka in kuma da ya ce ina ma ana wato la a ga da ki zama ba ta ka da ana ku haka da ana ko da ana ku da malaika to to to ba maryam annabi ya ce to ga sai malaika ko yi magana to duk ba wanda ya daidai da aure saboda sai tsarin ta yi da ya aure to shi kuma a yafi saboda haka to me kake mamaki idan ta sa ya kuma kace to ai isa annabi ne sai ce eh haka ne annabi ne amma in bayar da Muhammadu manzo Allah ba ce a duk halittan Allah ka ce kawo ba wanda ya gani. Kun ji wannan aƙidar. Saboda haka in kadi sun ce wa sai na al'amir mu'minina, abinda suke fa duk wani mai imani ko annabi ne, annabin ko yana cikin ƙulil azumin rusuli, to sai da na Ali shugaban shi ne. Saboda haka yanzu a gurin in shi'a, sai da na Ali yana gaba da annabi Ibrahim. yana gaba da annabi Musa yana gaba da annabi Isa yana gaba da annabi Nuhu yana gaba da annabi Musa kuma zaka ji zai faɗa da bakin shi ba sharri ba ba kaje ba bari ka ji wannan ko kowa ne ne shi ko jibril ne shi ko mika'il ko israfil ko abin bai kai a daraja ba kun ji ko mika'il ko jibrilu ko israfilu ba su kai matsayin sirna ali ba to yanzu dan Allah yau shi mu zo mana rigima da kai kai kana sai na ya annabawa mu zo muna cewa sai mun kare an yi muƙaranar na ali da sirna abaka a aƙidar sunna duk wanda ya ɗago na abakar ya kawo shi kafaɗa da kafaɗa da matsayin annabawa arne saboda Allah ya riga ya gama faɗar maratibu na girma ɗin cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyina saboda su ne kololuwa ta farko wasiddiqina washuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa da Allah sayyidina ali a wata martaba za ka tashi ko ko siddiqai kaddara ma haka duk martabar da za ka tashi in je bai kai annabi ba sai na kasa da su daraja sannan Allah da ya lissafo annabawa sha takwas a Kur'ani da ya gama tun daga wacin hujjatu na ate ha ibrahim ala ƙaunihi na rafa darajatin man na sha inna rabbaka hakimul alim wa habna lahu ishaqa kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika nabiyul muslim wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wal Yasa wa Yunus wa Lutan Allah sai ce wa kullum faddalna alal alim tun daga kan annabi Nuhu Allah ce suna gaba da dukkan kowa saboda daga cikin bambanci tsakanin aqidar Shi'a da aqidar Sunna Ali Sunna suna da aƙidar cewa duk wani mutum wanda ba annabi ba kowa ya shi annabi ya fi shi daraja a daidai lokacin da 'yan shi'a ke da aƙida saɓanin wannan cewa yanzu shi ma fa wannan mutumin fa jikan annabi ne nawa kwarai ni ina da bibiye shi billahi allazi la ilaha illa huwa ya juya zama jikan ma ike amma ba ko ibrahim su ko musa ko isa bai kai an daraja ba mutum ko ibrahim ko musa ko isa ko nuhu ba ta kai al daraja ba haka ya faɗa dala wannan aƙidar musulunci ko kishiyar musulunci kishiyar musulunci barkatun gaba da in ka ji an ji in an tambaya mai hujja sai ce haka kawai Allah ya ga dama amma dai hujjar ina take inda Allah ya tabbatar da wannan babu saboda dan ma karka tambaye shi hujja in kana dalibin shi eh sai ce haka kai Allah ya ga dama ya tsara bari mu ci gaba da Thank you. ɗaya daga cikin aƙidun waɗannan mutane za mu zo magana a kan raja'a yana da bidiyon da shi wannan ya faɗa raja'a ita ce za a yi wani ƙaramin tashin kiyama duk waɗanda aka kashe a zaria da duk rigingimin da aka yi a najeriya aka kashe in shi a su ba wani ɗan shi'a da bai da iya tiƙadin za su dawo duniya za su dawo abin tashin kiyama za su dawo wannan ya faɗa da bakin shi kuma dama aƙida ce mai zaman kanta sunanta raja'a kaga wannan littafin alfa ayatin nazarin fil imam ali ayoyi guda dubu da suka sauka akan sirina ali akan maganan ainihin wato raja'a eh wani tafsirin nasu in suna yi to sai su abin sai a hankali eh so sai manya tabakin bakin kala lawi wani ya taba shi yace ba mai mai da martani mai ce sai manya ne sai manya ne haka yake faɗa to raja'a cewa lallai za a yi wannan tashin kiyama kafin lokaci yayi za su dawo wannan aƙidar tana nan kuma za mu zo za mu tattauna ta da izinin Allah aƙidar raja'a amma me nake so musamman ɗalibai da suke da ido a karatu nake iltifatin su zuwa gare shi shine a fahimci asalin ta ina ne musulmi suka fara rigima da shi'a idan baka san wannan asasin ba to dan Allah in ana magana kai shiru dan Allah ka daina magana ke sa al-Imam al-Ghazali yake cewa law sakata man la ya'lam la zalim kila da duk wanda bai sani ba in ana tattauna matsala zai ja baki ya shiru da sabani ya gushi mu mun fada mun ce shika shikan musuluncin mu biyar na shi'a nasu shida lukunnan imanin mu guda shida na shi'a biyar to tun daga nan aka fa balle aka yi nan suka yi nan wanda na kunna a gurare guda biyu zazzaki da bakin shi ya faɗi arkanul iman a gurinsu cewa a tauhidu Al'adun ilahi annubuwa al'imama fi al'mi'ar waɗannan fa su ne rukunan imani a shi'a eh kuma nan gaba za mu dinga sa kuɗi in yana karatu zan jefa tambaya kawai ce kai mai rukunan imani a shi'a wanda ya faɗa yana da kuɗi an gani kamar yadda akwai wata ƙarya da suke yi kuma zan warware ce kuma dalili wani ya aiko min akwai hadisi cikin muslim da annabi ya faɗi cewa ya bar duniya khalifofi guda goma sha biyu ba kai ba da sai yin shi sai sai ƙarya ne wayannan khalifofin babu su a sunna su kaɗai suke da tsarin wayannan khalifofin kuma in ban da ɗan shi'a kamar yadda muka kunna wani lokaci jaki ne ta ina ne a ce na khalifan wani kuma bai taɓa hawa kujerarsa ba ka taɓa ganin an yi haka yanzu ko kana da alaka da gidan annabta bayan annabi ya bar duniya an baka hau kujerar ba ana ce maka kalifan annabi yanzu mala bakar gumo da ya rasu a yana da ɗalibai da yawa lala cikin ɗaliban shi duk wanda bai hau kujerar nan ba zai yi kawai saboda ɗalibin malam ne sai ce masa kalifan mala bakar gumo a wannan kujerar to sai ɗan shi'a a cikin mutanen da suka tsara guda goma sha biyu da na ali sai al’imamu imamu su suka yi khilafanci bayan annabi ya bar duniya amma al’imamu sai ne bai yi ba tare da bai yi ba kuma khalifa ne duk ragowar mutanen da suka tsara haka suka tsara suka ce wai khalifofi ne suka je suka kirkiro wani hadisin karya wai annabi ya ce an hasan wal husaini imamani al-imamu da husaini imamai ne kama auka, ada, ko sun zauna ko sun tashi imamai ne muka ta kalmar imam tana da fadi yanzu ne limamin masallacin nan mai sunansa ba yaman ba daga sa masa suna imami shi kenan kuma sai zama khalifa eh ai bai wai to shine muka ce ka fahimci mabda'in ta ina rigimar ta fara mun ce waɗannan mutanen guda goma sha biyu Ali bin Abi Talib Allah ya kare shi da yadda Al-Hasan bin Ali Allah ya kare shi da yadda Al-Husayn bin Ali Ali bin Hussein Zain al-Abidina Muhammad bin Ali na wato Ali bin Hussein Zain al-Abidina na hudu Muhammad bin Ali al-Baqir biyar Jafar bin Muhammad as-Sadiq shida Musa bin Jafar al-Kazim bakwai Ali bin Musa ar-Rida takwas sai Muhammad bin Ali al-Jawad tara Ali bin Muhammad al-Hadi al-Hasan bin Ali al-Askari muhammad bin hussein al-askari na sha biyu shine suke ce al-mahadi al-hujja al-ga'im al-muntazar wanda ya buya ya ɗauki qur'anin gaskiya danna da shi da gudu Maganin ƙur'anin gaske, waɗanda suke biye da mu zan ɗauko muku littafi asrar ali muhammad zan karanta riwaya daga littafin su yadda mahadi ya haɗa ƙur'anin gaske gudu da shi ya ce ba zai fito ba sai lokaci ya yi kullum za ka su a maganganun Kullum suna cewa ajjalallahu farjahu wai Allah ya gaggauta fitowarsa. a lokacin da suka ce ya gudu ya biya shiga kogo saboda tsoro ke ji ka aka shi amma yanzu gashi suna da makamai a hannunsu har yanzu ya ke fitowa tsoro ke ji shi ne ajjalallahu farjahu Kullum suna nan suna addu'a cewa Allah ya gaggauta fitowarsa." shi mahadi to shi ne na ce hatta wajen mahadi muna da saɓani da mutanen nan ka gane idan mu ahalin suna muna maganar mahadi wanda ya zo a littattafan mu ruwayar ingantattu ya fa saba da mahadin da shi ake magana mahadin shi a an haife shi tun hijira da shekara ɗari biyu da wani abu ya gudu ya ya shiga kogo mahadin ahalin suna kun ba a haife shi ba za a haife shi nan gaba kamar yadda ake haifa kuwa, tunda muna da itikadin cewa har yanzu annabi yana da zuri'a a doron ƙasa na faɗa na ce zuwan da na yi saudiya wancan na ba wannan ba na aikin hajji akwai unguwar da na zauna akwai sharifai da ma'anan waɗanda suke da alaƙa da gidan manzan Allah wannan a rasamiyyar a rubuce a gwamnatance gwamnati ta san da zamansu suna da albashi da kuma kuma a ƙidar su a ƙidar suna za su shigo masallaci ku salla da su Za ka fita in ba an faɗa maka ba wani kawai yanayin halittar da za za ka iya gane cewa wannan yana da alaka da nasaba gida mai kyau daga akwai ba alamun wahala tattare da shi da waye da waye da waye to sai annabi ya faɗa ya ce za a haife shi sunansa irin sunana sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina sunan mahaifiyarsa irin sunan mahaifiyarsa sannan zuri'ar daga zuri'ar al-Imam Hassan dan Ali bin Abi Talib mahadin da ahli sunna suke jira zai zo su kuma in shi'a nasu mahadin daga zuri'ar Husaini kuma an haife shi ya danna da ƙur'anin gaskiya shige kugu da wata jaka sunanta jafaru ita jakar akwai ilmul awwalina wal akhirina a cikin ta wannan jakar Allah ne kaɗai ba a ce na cikin ta ba ya shige kogo. wannan shine mahadi idan mahadi ya zo cikin aikin da zai yi zai rusa ɗakin ka'aba cikin aikin da zai zai dinga kashe mutane ba ƙaƙƙautawa har sai mutane sun ce kai wannan fa ina faɗa muku nassan a rubuce haka yake rubutun littattafan mutanen nan wai idan mahadi ya dinga kashe mutane in mutane ga kisan yayawa sai sun ce kai wannan bai daga cikin iyalin gidan annabi Muhammad inda yana ciki da ya tausaya wa mutane sannan zai je ta da Abubakar da Umar a kabari zai tsayar musu da haddi sannan zai tayar da Nana Aisha daga kabari ita ma zai tsayar mata da haddi duk yana cikin aikin da mahadi zai kuma in sun ce ƙarya ne mutum ya ce ƙarya ne a kawo littafi mausu a guda nake da ita kan rayuwar mahadi tun daga tsin manzanin guru har zuwa abin nan suka faɗa mujalladi ashirin ka ce ƙarya ne gobe ɗauko littafin in karanta in cewa da kuka ce haka zai zo da sabon ƙur'ani wancan wanda aka rubuta zai zo rusa ɗakin ka'aba zai tada abu duk yana daga cikin dalilin cewa wannan raja'ar da suke magana za a yi ta za a yi ta yana daga cikin abin da suke magana cewa lallai wannan raja'ar za a yi ta yanzu daga nan ne wayannan mutum goma sha biyu da na faɗa su yan shi'a suka ce to Allah ne ya naɗa su na haka naɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu cewa su za su zama shugabanni bayan annabi daidai yake da manzancin annabi Muhammad wanda ko ni da kai ka sani wanda bai yadda da manzancin manzan Allah ba mai matsayinsa to haka wajen yan shi'a idan baka yadda cewa waɗannan imaman guda goma sha biyu ba Allah subhanahu wa Ta'ala ne ya naɗa su to kai ma arne ne kafiri ne kai kai ma ainihin wato ba musulmi ba ne wannan shi ne abin da suke kallon ka da shi idan suna magana yanzu wannan littafin da muka faɗa a cikin suratul laili da ya kawo abinda suke faɗa cewa ruwayan ahlul bait an abi basirin a shafi na 499 an abi abdullahi daga al-imam Ja'far as-Sadiq suka ce annahu qala yati Allah da yace fa amma man a'ata amma wanda ya bayar kun san ya suka fasara ayar shine fa amma man a'ata al-khums wanda ya bada khumsi wattaqa sannan ya ji tsoron Allah ta tsawar sai suka ce ita ce walayatar tsawabi shi ne wanda ya kiyaye bai yadda da shugabancin ɗagutai ba su ne su abubakar da umar wasaddaka bil husna ya gaskata da al kun san a tafsirin ahli sunna wasaddaka bil husna ya gaskata da al ita ce kalmar la ilaha illallah ko to su wasaddaka bil shi ne ka gaskata da al ita ce Alwulaya? Shi ne ka yadda mutum goma sha biyun nan Allah ne naɗa su to fasani yasruhu lil yusra shine wato lil usra fala yuridu shay'an min al khair illa yassara lahu ba yadda za a yi ka nemi wani abu na alkhairi sai Allah ya sauke maka shine fasani yasruhu lil yusra suka ce wa amma man bakira amma wanda ya ruwa bai bada kuma si wastagna bi ra'ayi an awliya illahi ya wadatu da ra'ayin shi tsarin wa'annan da aka ce su Allah ya rada baka yadda da su ba wa kan zaba bilhusana ka qaryata da al ita ce walaya to fasani yasruhu lil usra to fala yuridu shay'an min ash-shar illa tiyassara lahu duk abin da kake nufi na alai to sharri su sharrin siyasa baka gare ka haka suke fassara qur'ani wa'annan mutanen to na bada misali a cikin littafin usulul kafi wannan na ce shi a kitabul hujja yadda suke fassara waɗannan ayoyin a kitabul hujja da yadda suke fassara ainihin wasu waɗannan ayoyin na fara kawo wasu kuma zan ci gaba da kawowa yanzu cikin ruwayoyin da suka kawo barin kawo ruwaya ɗaya a ruwaya ta tafa'in a wannan babu sannan sai ɗora bayanai na a kai cewa babin da ke magana akan annukatu wato wa nusafin min at fil walaya wato sai suka kawo barin kawo ruwaya sai in tsallake in tafi akan abin da nake son yi magana akan shi gashi a usulul kafi kitabul hujja mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku me yake cewa an an muhammad bin bin fudail an abil hasan al-mali ke cewa sa'altuhu na tambaye shi an ƙaunin lahi azza wa jalla dangane da Allah da ya ce yuri duna suna nufin liyar ifi unuran lahi bi akwahim su buce hasken Allah da bakunansu ƙala sai ya ce yuri duna suna nufin liyar ifi u su kashe walayata amirin mu'mini na bi akwahim walayat sai da na ali da bakunansu yanzu shi Allah da ya ce yuri duna suna nufin liyar ifi unuran lahi da Allah mai nuran lahi a nan gurin hasken Allah ba shi bane addinin Allah Da sai suka ce wulayar sai da na ali ita ake so a kashe da haka ƙultu sai na ce wallahu mutum nurihi to ai Allah ya ce zai cika haskenta ƙala sai ya ce wallahu mutum mulimama" Allah zai cika imamanci tsarin mutum goma sha biyu na masu ne shugabanni sai ya ce da ƙaunihi azza wa jalla saboda Allah ya ce fa'aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi wa nurin an zalla. sai ce fal nuru imam hasken da Allah ya saukar shine imami ku fahimci yadda suke fassara Qur'ani a fassarar musulmi da Allah ya ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi sannan ku yi imani da manzon Allah wan nurin ladhi anzalna mai hasken da Allah ya saukar ba Qur'ani ma sai suka ce wan nurin ladhi anzalna fan nur imam shine imami قلت سيدتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Allah da yace shi ya aiko manzon Allah da addinin gaskiya qala sai yace huwa allazi arsala rasulahu bil walayati al Allah shine wanda ya aiko annabi da da wilaya ga wasiyinsa shine sayyidina Ali sai suka ce wal walayati hiya ad-din al ita wannan tsarin yadda da cewa wa'annan mutum sha biyu Allah ne na ƙasa suka ce to shine addinin gaskiya qultu sai na ce li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan Allah ya rinjayar da shi akan addini qala sai su yuzhiruhu ala jami'il adyan dan ya rinjayar da shi akan dukkan addinai inda qiyamul qa'imi lokacin da mahdi zai bayyana shine ma'anar da yuzhiruhu ala addini kulli qala sai yaqulu Allah Allah ya ce wallahu mutimmu nurihi Allah zai tuka haskansa shine walayatul qa'im walaya ta shi al-mahdi walau kariha al-kafiruna kola kafire sun ki bi walayati ali da walayar sirina ali ku kalli yadda suke fassara qur'ani qultu sai nace hadha tanzilun shin haka ya sauka qala na amsati e eh. yace amma hadha al-harf fa tanzilun wa amma ghayruhu fa ta'wilu wannan harafin haka aka saukar da shi amma wanda ba shi ba ta'wili ne qultu sai nace ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا قال inna إن tabaraka تبارك وتعالى سمى Allah ya kira mallan yattabi rasulahu waɗanda ba su bi manzon Allah ba fi walayat wasihi a cikin walayar wasiyin sa munafiki ne ya kira su munafikai waja'ala ya sanya man jahada wasiyat wasiyahu wanda ya musu wasiyin sa kaman jahada wasiyahu imamatahu wanda ya musu wasiyin sa domin yin shi'a suna da aqida cewa annabi yayi wasiya wayannan mutanen sha biyu su za su zama khalifofi da sai yace wanda ya musun wannan wasiyar da imamancin kaman jahada muhammadin wa anzala bi qur'ana daidai kake da wanda ka musanta annabcin annabi muhammad dala wanda ke kallon da cewa Allah ya turo annaba da sako baka yadda da sakon ba wani kallo yake maka eh wannan fa daga littafin sa nake karantawa gashi ba eh to shine sai yake cewa wa anzala bidhalika qur'anan fa qala sayyidi ya muhammad Allah sai ya saukar da qur'ani akan wannan idza ja'aka almunafiquna idan munafiqai suka zo maka bi walayati wasiyika da walayar wasiyinka qalu sukan ce na shahadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina muna shaida munafiqai kaga bi walayati aliyin lakabuna dangane da wulayar sai da na almakaryata ne a aymanahum sun riƙi rantsuwar izamanto musu jinnatan garkuwa fasaddu an sabilillahi sai su kange mutane daga tafarkin Allah suka ce Sabilu huyal wasiyu ita kuma hanyar da Allah ke magana shine wasiyin da annabi ya bari bayan ya bashi kada a yadda da kowa sai shi innahum sa'a ma kanu ya'maluna zalika bi annahum amanu saboda sun yi imani bi risalataka da manzancinka kafaru shine bi wilayati wasiyika sai suka kafirce mu wasiyin da kace abi suka kibin shi ma'ana da suka yadda da manzancin annabi da annabi ya nada mutum sha biyun nan yace su za su zama shugabanni bayan shi da annabi ya bar duniya sai sahabbai suka canza duk da ku dauka wani abu da maganan cewa sahabbai sun kafarta ba wannan fa shine asalin asasin rigiman musulmi da shi'a annabi ya bar duniya abakar ya hau kujerarsa Allah ya kare shi da yadda su kuma sun ce fashin kujerar aka yi kwace aka yi to naɗin waɗannan mutum sha biyu sun ce daidai yake da naɗin annabi da Allah ya daga wajen shi in yadda da cewa mutum sha biyun nan su Allah ya naɗa daidai kake da wanda bai da manzancin annabi ba eh so ya zama to hatta tafsirin qur'ani ga wanda ya ce leƙa littattafansu wannan shi ne asalin tafsirin eh shi ya sa duk ƙasan nan yanzu majalisai nawa ne ake saka sahihul bukhari ana karantar da shi ina ƙalubalanta ku duk ƙasan nan a nan najeriya tun da aka fara shi'a ku kawo min ɗan shi'a ƙwaya ɗaya da ya sa usulul kafi daga bango zuwa bango ya karantar da shi eh in abin arziki ke ciki me yasa ba za su karantar ba mu da muka yadda bukari abin da ke ciki abin arziki ne ana karanta ko ba karantarwa yanzu kuɗi inda zan baka in ce je ka siyo min usulul kaji na haɗa ka da aiki amma duk wanda na ba kuɗi gobe na ce je siyo min bukari da ka fata in ka je idodin in littafi ba inda za ka je baka samu sayil bukari eh to shine yadda suke yin tafsiri kenan kaga bi wilayati wasika fa tubi ala qulubin fahum la yaqum qultu sai nace ma ma'ana la yaqum me ma'ana ba ta fahimta qala sai ce ya qulu Allah yana ta la yaqiluna bi nubuwatika ba su da hankali akan annabtaka qultu sai nace wa idza qila lahum ta'alu in aka ce musu kuzo yastaghfir lakum rasulullah manna Allah ne muku gafaran Allah qala sai ce wa idza qila lahum an ce musu irji'u ku juyo ila wilayati ali zuwa ga wulaya sai da na aliyassar filafin na biyu annabi zai neman muku gafara min kun daga zunuban ku lawo ku sai su girgiza kansu alallahu sai allah ya ce wa za zaka gansu yasudduna suna da kai an wulayata ali akan wulayar na ali wa hum mustakbiruna alayhi suna wa na ali girman kai Sun aqafa al min allah bi ma'rifatihi bi allah sai ya atafi saboda sanin wa yake magana a kansu. sai ce sawa'un alaihim daidai ne akan su astaghfarta lahum kai musu gafara am la tastaghfir lahum ko ba za ka gafarta musu ba ko karka neman musu gafara inna Allah la yahdi al fasiqina yaqulu Allah yana cewa ne az na bi wasika az da suka cuci wasiyinka ma'ana annabi ya bar duniya ya nada sayyidina Ali ya zama khalifa sahabbai sun tare sun kwaci to ba wai abubakar da ya kwata ba a aƙidar shi'a da ragowar sahabban da suke raye kai ma da ka yadda cewa abubakar mutumin kirki ne kai ma hukuncin ka arni kafin aje kansu wannan shi ne aƙidar su ƙulsu sai na ce a faman kana yaushe Allah da ya ce wanda yake tafiya mukibban ala wajehi yana kifa a fuskarsa an manyan shi sauyin ala siratul mustaqim shi zai zama daidai da wanda yake tafiya akan tafarki madalici ƙalis sai yace inna Allah daraba masala Allah ya buga misalin manha da wanda ya kauce ni an walayata ali akan walayar na ali yanzu kaga aya tana magana akan kafiri ko kaga musulmi ake magana da wanda ba musulmi ko sai suka ce a'a kaman yamshi ala wajhihi kaman wanda yake tafiya akan fuskar sa ya kadi ba shi wa li amrihi ga umarninsa waje ala Allah sai ya sanya man husa sawiyyah wanda ya bi sai da na ali shi yake kan daidai ala siratul mustaqim was siratul mustaqim amirul mu'minina sai suka ce tafarki madaidaici shine sai da na ali sai na ce qawluhu fadan Allah da yace innahu la qawlu rasulun karim Allah da yace wannan magana ce ta manzo mafi karamci qala sai ya ani jibril ana nufin jibrail anillahi fi wilayati ali akan wilayar sayyidina ali qala sai ce wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun qala ce qalu inna muhammadan kazzabun ala rabbih annabi muhammad yana wa Allah ƙarya wa ma amarahu Allah bi hada Allah bi umarce shi da wannan ba fi aliyin akan lamarin sayyidina ali kullum wai annabi ya dame su da magana Allah ya nada sayyidina ali kaga a muƙabilin abin da shi ake ke faɗa in haka ne ba fa kafare bane suka faɗawa annabi wannan maganar sahabbai ne fa anzalallahu bidhalika qur'anan sai Allah ya saukar da qur'ani fa qala sai ce inna walayata ali lallan walayat na ali tanzilun min rabbil alamin saukar da ita akai daga wajen Allah ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيل Sun atafa alqawla sanan Allah sai ya sake biyo zance, fa qala sayyidi inna walayata ali lalle walayar sayyidina ali wa inna hu la tazkiratul muttaqi lalle tunatarwa ne ga masu tsoron Allah wa inna wa tulil alamin wa inna wa inna lana mun san a cikin ku akwai wanda za su karyata shine wa inna aliyan lalle sayyidina Allah hasaratun alal kafirina to bakin ciki ne akan kafirai wa inna wilayatahu to wilayarsa wa innahu la haqqul yaqin gaskiya ce tafasabbih ya muhammad bismi rabbikal azim to yanzu kai tasbihi ka gode ma Allah ushkur rabbakal azim alladhi a'taka hadha al ka gode ma Allah da ya baka falalan na da sayyidina ali zaman shine wasi bayan ka shi ya kai wasiya zai jagoranci al'umma qultu sai na ce qauluhu faɗin Allah da ya ce wa an anna lamma sami ilal guda. yayin da muka ji shiriya kaga ana maganar aljinu ne ku? qala sai yace al-huda ita ce al-walayatu walayar sayyidina ali amanna bi maulana faman amana bi wilayati maulahu duk wanda ya imani da wulayar maulansa wala fala yakafu baksan wala rahaka sai ta yi قال fassara ne. تعويل مفسر sai na ce قل ne. la amliku lakum darran wala rashada ban mallakan muku cuta ko shirya ba qala sai inna rasulullahi da'a manzon Allah ya kira annasa mutane ila walayati ali zuwa ga walayati na ali fastama'at ilayhi quraish sai quraishawa suka taru fa qala sai ya muhammad a isna min hada fa qala lahum rasulullahi hada ila laysa ilayya fattahamuhu wa kharaju min indihi da haka da annabi ya tara su suka tambaye shi daga gurin ka ko daga gurin Allah ne magana na tafi da na Ali sai manzo Allah ya ce a'a daga gurin Allah ne ba daga gurina ba wa kharaju min indi sai quraisha suka fita fa anzalallahu sai Allah ya ce to kace musu qul inni la amliku lakum darran wala harshana qul inni lan yujirani min Allah in asaytuhu qul inni lan yujirani min Allah ad wa lan ajida min dunihi mulkana illa balagan min Allah wa risalatihi fi ali sai isar da manzancin Allah akan lamarin cewa sai na alfa shine shugaba qultu sai na ce hada tanzilu qala na sai wannan haka ya sauka thumma qala tawkidan sannan sai ce tabbatar da wannan ma shine wa man ya'tillaha wa rasulahu Wannan ya saba wa Allah da annabi fi walayati ali a walayar na ali to fa inna lahu nar jahannama khalidan fi na fiha abada قلت سنتي حتى إذا رأوا ما ya alamuna. man ad'afu nasirin wa aqallu adada ya ya'ani bi zalika alqa'im ana nufin cewa lokacin idan mahadi ya bayyana wa ansarahu da za su ce wanda za su taimaka masa to kaga wannan riwaya ce kwaya ɗaya, yadda suke fassara qur'ani da yadda tawilin yake a gurin su duka suna fassara shi ne akan cewa wulayar sayyidina ali nadin wa'annan mutum sha biyu a kansa qur'ani yake ɗabbaƙuwa in kaga ka zama musulmi ka yadda da wannan ne in baka zama musulmi ba to rashin yarda da wannan zai sa ka zama alli kullu sai nace wasu jir alama ya kuluna da Allah ya ce ya hakuri akan abin da suke faɗa maka qala sai yace ya kuluna fika wa hajaruhum hajaran jamila wa zarni shine wa zarni ya muhammad wal mukaddibina ka kyale ni da masu wa bi wasiyika ulil ni'ma ulil na'mati da masu ƙaryata wanda ka bari a matsayin wasi ma abuta ni'ma su wa mahilhum qalila qultu sai nace inna hadha tanzilun qala sai na'am haka aka saukar da qur'ani qultu sai nace li yastaqina alladhina utul kitaba qala sai yastaqinuna za su tabbatar da cewa anna allaha wa rasuluhu wa wasiyyu aqul cewa Allah subhanahu wata'ala da annabinsa gaskiya ne wa yazdadu alladhina amanu imana saka ce wa yazdaduna bi wulayati wasi imana in kuka yi imani da wannan wasitin da ku kara imani kullu sai na ci wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna sai yace masu kokonto sune bi wulayati ali da wulayati sirina ali kullu sai na ci ma hada lirtiyab kimi wannan kokontan qala sai yace ya ali bi zalika ahli alkitab wal mu'minina alladhina dhakara allah abinda ake nufi ahli alkitab da mu'minan da allah ya ambata a ƙala sai ce walayar ta buna fil walayati ba za su kokunto ba akan walayar fil na ali kultu sai na ce wa ma hiya illa zikra lil bashar ƙala sai ce na'am walayatu ali ita ce wa ma hiya illa zikra lil bashar kultu sai na ce inna hada ihdal kubar ƙala sai ce al walayatu ita ce wilaya liman sha'a minkum an yataqaddama aw an yata'akhkhar wanda ya ga dama a cikin ku ya imani da wulayar wanda ya ga dama a cikin ku imani ta. قال سيشي من تقدم إلى ولايتنا أخر أن تقر ومن تأخر أنها تقدم إلى تقر إن كذا أن قبق وجن إيماني دولنا قال تقباء الجنة الآخرة ذاك يبايا باك يبا سقرا إن كما بك يدبا تكتبت سقرانا ننتنا جلنها haka in shi'a suka ce illa ashabal yamin qala sai suka ce hum wallahi shi'atuna in shi'a sune ashabul yamin sai na ce يكن من musalli mai Allah yake nufi da bamu kasance cikin masu yin sallah ba qala sai yace inna lam natawalla wasiyya muhammadin wal awsiya min ba'di shine mu yadda da wannan tsarin ba annabi ya nada wasu shine ma'anan wa lam nakum minal a wajen in shi'a wannan ba gashi ba al-usulul kafi da littafin su nake karantawa ba kuma ga bangon ka gani Don Allah malam waɗanda suke fassara Qur'ani haka ku shigo da mutane bakin abubuwa ku zo ku rufe addinin ku da taqiya da rafa'a Eh ba ku kuma cire wannan bala'in daga musulunci ba kuma ku ci a haɗa kai ta ina sai yake cewa wala yusalluna alaihim ba sa yin salati gare su kullu sai ce fa malahum an tazkiru mu'minin qala sai sai an alwalayati mu'ridina akan wulaya suna bujurewa qultu sai ne ce kalla ha tazkira qala sai ce alwalaya to kaga yanzu wannan hadisin a nan gurin na karanta kusan shafi biyu da rabi kaga nan gurin bai kare ba nan gurin ma sai da ya zo hannan duka hadisin ne wannan kenan hadisi ba hada yadda in shi ke fassara qur'ani kenan akan walaya. to wannan shine asalin rigimar mu da in shi'a annabi ya bar duniya ya bar mutumin da zai shugabanci al'umma kuma mun faɗa mun ci ba ƙasƙanta fil na alibari su da bakin su sun ruwaito a littattafan su sun rubuta ko da fa Allah ya aiko annabi sai na aliyana yana karamin yaro sai na Abakar kuma yana da shekara 38 a duniya a lokacin a Makka da wanda yake karamin yaro ne da babban mutum mai shekara talatin da 38 da arziki da Allah ba kuka fi tsammanin annaba zai fi buƙatar gudun motsa eh? har aka zo madina ba har annabi ya bar duniya na ba shi dai shekarun sai na ali talatin da wani abu a daidai lokacin da sai na bukana da shekara hamsin da takwas a duniya sai muka ce ko ta fuskar experience na rayuwa eh dama sai na bakar abokin annabi eh ko ta fuskar shekaru a rayuwa da gogewa da experience idan za a shugabanci mutane a ɗabi'a galibi dala kana haɗa gogewar wanda yake da shekara hamsin da takwas a duniya da mai shekara talatin kaga ainihin da matashi ne Bai wa to ba saddara ba ne ko muka ce mu a wajen na ali muka koyi girmama abubakar da umar da usman duk cikin ƙuraishi shi ya fara haifa ya sa wannan sunan to yanzu bari mu koma kan karatu yadda na faɗa wayannan su ne mutanen da suka tsara suka ce su aka nada in baka yadda da su ba kai ba musulmi bane wannan shine asalin rigiman mu da shi'a to yanzu ba mu sani ba akan wannan ne Abubakar da Umar da Usman suka zama duk abin da suka zama a gurin wayannan mutanen akan wannan ne suke wannan fa na ce ko zan zo da littafin da suka ce ayoyi guda dubu uku dukkan sai na ali suka sauka wancan abin da ne alƙawari yana nan da izinin Allah subhanahu wata'ala za a yi wanda muka ainihin wato faɗa wannan yana ciki don haka a sai zamantu wannan shine tsarin yadda suka faɗe shi yadda suka tsara shi yanzu zubar mu je a gurguje wancan abin da na faɗa muka ce tsarin mutum nawa mutum goma sha biyu da suka fi an faɗa akwai a hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi cewa wannan al'umma ba za ta gushi ba tana cikin alheri matuƙar mutum goma sha biyu eh? suna ainihin wato shugabantarta to sai suka fassara cewa mutum goma sha biyun nan waɗannan sunayen da muka faɗa akwai wasu gurare da abin da yake da ban mamaki ma har ina jin suna ma yan uwa ahalis sunna ta haddi cewa wai su suke da waɗannan kalifofin idan an isa akwai waɗannan kalifofin a sunna a kawo musu haka suke ainihin wato faɗa ina fata an fahimta haka suke faɗa kuma akwai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin su a hadisi da ya faɗa idan ka tashi zaka ga cewa bayanin da aka yi a hadisi aka ce akwai su daga kan khalifa na farko shine sai na abubakar zuwa kan khalifa na goma sha biyu ko sha uku shine umar ɗan abdulaziz wanda ake ainihin wato magana a kan shi umar ɗan abdulaziz shi ake magana a kan shi to wannan hadisin da al'imamu musulun ya faɗa cewa wannan addini na musulunci ba zai gushi ba la zalu hazardi wannan addini ba zai gushi ba yana da izza yana da buwaya matuƙar mutum goma sha biyu ne suke kalifofi a ciki to sai ya zamanto sai suke faɗa la ya zalu islam azizan ilis ne ashara khalifa addinin musulunci ba zai gushe ba yana da ƙarfi matuƙar kalifofi guda goma sha biyu suke yi sun maƙala kalimatin lam a fahimun ƙultul ya abi ma ƙala fa ƙala kullum min ƙureshi shi annaba da ya tashi faɗa sai ya ce dukkansu daga ƙureshawa bai faɗa ya ce dukkansu daga cikin ahalul baiti ba sai ya ce dukkansu daga cikin ainihin wato ƙureshawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayanin cewa za a ainihin wato same su da haka wani malami yi su a waƙe cewa bitaha ba da tsaha khairil anami tana khulafa'u wa al-huda wa sadadi awwal al-qawm siddiq ahmad fakhr abubakar sahibin ar war-rashadi kaga abubakar ko thumma Umaru umar bi bi'adli nashar al-qist fi jami' al kaga muna da nawa thumma usman zunnurain jaa bi haya'in wa fadhihi al muna da nawa thumma ali imam ilm wa hazm asad al-harb amjad muna da nawa hudu thumma ibnuhu al-hasan az-zaki tawalla thumma ahada lil na wudadi muna da biyar ko Yaushe shi yasa gyaran da nake so in ma wasu kuma haka abin yake idan an ce kula fa'ur juna ba hudu ba ne kawai biyar ne al’imamu Hassan yana ce an gane saboda shi ya cika kilafar da na Ali bayan ya rasu shekara ɗaya saboda maslaha al'umman nan ya haƙura ya miƙa wa mu'awai shugabanci don al'umma ta zauna lafiya yana cikin laifin da sai da na Hassan ya mai aifiya sannan ويزيد بن تلاه وبعد ثم جاء ابن ابي سفيان قوم مؤاوية صاحب الاعقام كاغا منا ده كو ويزيد بن تلاه وبعد مؤاوية ابنه في الايام sannan sai Yazid dan Muawiya yazo sannan sai Muawiya ibn Yazid kaga Muawiya shine na shida ko sannan Yazid na nawa na bakwai sannan sai Muawiya dan Yazid nawa ثم مروان بن الحكم ولي الأمر وعبد الملك بعد التمام سننسي مروان بن الحكم من هذا نوع وعبد الملك بعد التمام في عبد الملك من هذا نوع والوليد بن عبد الملك جاء في وليد بن عبد الملك نوع كنا ثم سليمان بعد النظام شانوا ثم عمر بن عبد العزيز أتى بعدل وزهد وخير ختام in ka in ka lissafa za ka ga guda goma sha uku ne a kowanne na tsallake a ciki to sai malamai suka tsara wa juna ilimi kasan suna yaudarar mutane suna cewa babu su a sunnanci wa'annan sunayen kuma mu mun san cewa akwai su ame a sunnanci wa'annan mutanen kalifofin akwai su a sunnanci wa'annan su ne da kuma abinda annabi ya nuna cewa matukar nan mutanen suna khalifofi to zai zama to lokacin da suke khalifofi addinin musulunci zai zama a duniya yana da yana da ƙarfi daya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan to shine maka ce a ina ne mutum bai zama khalifa ba a ce kuma shine wa shine khalifa ka taba ganin an yi haka in ba a wajen mutanen nan ba da wajen mutanen nan ne kaɗai ake yin haka to wayannan su khalifofin da annabi ya faɗa to ka dawo sai suka ce ai akwai matsala saboda a cikin waɗannan kalifon ba dukkan bane aka yi ittifaki an yi saba saboda cikin sha uku nan da na lissafa wasu na sa yazidi dan mu'awar suna cire shi sa umar dan abdul aziz shi ne na ƙarshen sha biyu to mu dawo na su na shi'an guda goma sha biyu da suka tsara shin su ma kanta shi'a mai imamai guda goma sha biyu sun yi ittifaqi ko akwai inda aka saba idan Allah ne ya faɗi sunan nabi aka ya aka ku kanku shi a kuka ne. wannan shine idan muka dauka imami na goma sha biyu mun shine Muhammad bin Hassan al-Askari warwarin itiqadin su shine al-Imam Mahdi to ka dawo na farko ita kanta shi'a isne a shari'a din ta karkasu akwai shi'a zaidiyya shi a zaidiya suna ganin cewa ta kunu fi auladi fatima mimman tawaffaran fihi ha wala yahsuruna al-a'immata fi adadin mu'ayyan tunda kun san bayan da na'adi na na fatima ta rasu ai wata shida ta yi amma a ruwaye in shi'a bai kai wata shida ba kwana saba'in da wani abu ta duniya a ruwaye shi shi'a to ya auri wasu matan ai kaga tun da sun haihu da shi yanzu sun haɗa uba da su al'imam Hassan da Hussein amma su wasu Fatima. To akwai shi da suka ce, ba zai taɓa yiwa ka zama imami ba dole sai in kai ɗan Fatima ne ko sai da na Ali ya haife ka. Idan sai da na Ali ya haife ka babanka ne amma mamaka ba Fatima ce, to ba ka cikin tsarin imamai. Wannan su ne shi'a zaidiya. Sannan in muka ɗauki shi'a Isma'iliya. al'imamu jafaru sadiq a wadansu shine imami na shida al'imamu abu jafaru sadiq abu abdullahi jafaru sadiq kuwa jafar bin muhammad bin ali bin husaini abin da zai baku mamaki al'imamu jafaru sadiq kun san wace ce mamashi mamad jafaru sadiq ita ce ummu farwa bintul qasim bin muhammad bin abubakar na siddiq ummu farwa ya alƙasin alƙasin ɗan muhammad muhammad ɗan abubakar sadiq ita ce mamad jafaru sali don allah in ɗan shi ana da mutunci zai zabi sai na abakar wannan ummu farwa ɗin da muka faɗa maka ce ‘yar alƙasin wato hiya bint alƙasin bin muhammad bin abubakar shi wannan alƙasin ɗan muhammad ɗan abubakar yana daga cikin fuka ha'ut tabi'ina a madina kakanta shi ne da na abubakar wace ce mamata wa ummuha hiya asma'u binta abdurrahman bin abi bakr mahaifiyar ummu farwa ita ce asma'u yar abdurrahman dan abubakar Sadiku? da haka sai ya zamanto jafar sari ya hada ta bangarori guda biyu nasabun min jihati abihi wa ummihi ila buyutun ma'rufa fi quraish nasaba ta fuska guda biyu zuwa ga gidajen da suke na qurayshawa to wannan su ne to da haka sai ya zamanto wa'annan su ne ababen da wa'annan mutanen suke ɓoyewa wa'anda ba sa so mutane ainihin wato su sani to da haka in ka tashi lissafawa fuqaha'ul madina malaman fiqhu a madina ga sunan akwai sa'id bin musayyib akwai urwatu bin zubair akwai alqasim bin muhammad bin abubakar ya da shida. akwai kharijat bin zai, bin sabit akwai abubakar bin abdurrahman bin al akwai suleiman bin yasar akwai Ubaidullahi bin Abdullahi bin utbata wa'annan su ake ce musu da fuqaha usaba a tabaka na tabi'ai to abubakar dinnan wannan da ake faɗa yana cikin jikokin sai na abubakar da haka sai ya zamanto a cikin tabaka kuma na wa'anda suka biyo bayan su akwai ma wannan min ashharu a'immat ahli al-madina bayan wannan akwai Malik bin Anas akwai Muhammad bin Shahab az-Zuhri akwai Jafar bin Muhammad Jafar Sadi. sannan akwai wato Sa'id wa Urwa da kuma Qasim kamar yadda wani malami ya faɗa Sa'idun wa Urwatu wa Qasim kharijatun wa Abubakar Sulaiman Ubaydullah thumma Zuhri imamuhum haka ya faɗa to ka tau ka ci gaba da tafiya sai mu dawo shi annan da ake kiransu waɗannan aka ce musu ismailiya su ne waɗanda ake jingina su zuwa ga firka ta Ismailiyya. Shi a ce mai zaman kanta ta ina aka samu saɓanin nan. Alimamu Jafar Sadiq da ya rashi yana da Ismail bin Jafar yana da Musa bin Jafar shi ne al Kadi. Ita shi a Ismailiyya sai ta ɗauki Ismailu a tsarin nata imaman kaga daga nan sai shi'a ta dare biyu ita kuma shi'a isne a shari'a da muke yi a Najeriya sai ta ɗauki musal kaji kuma duk 'ya'yan mutum ɗaya ne ƴaƴan jafar Jafaru Sadiq don Allah ne ya faɗa sunayen ya ayyana ya aka shi'a ita kanta ta zo ta saba wannan suka ɗauki Ismail wannan suka ɗauki Musa bin Jafar an fahimta yi sannan akwai Abdullahi bin Jafar shi ana ambata a wasu littattafai wanda ake jingina shi zuwa ga cewa shi ma imami ne a wata shi'a da ake ce mata fahatiyya akwai ishaq bin jafar akwai muhammad bin jafar akwai ali jafar to wa'annan isma'iliya ana ce musu isma'iliya ne saboda sun ce imamun isma'il bin jafar ne akwai kuma kaisaniya su kaisaniya sun ce ma shi'a ce da suka ce imamun su shine muhammad al-hanafiya dan sayyidina ali wanda aka haifa a kabilar banu hanifa da aka sai zaman to wayannan su ne ayar to ba nan ba hak akan ali da hadi sai da shi aka sake darewa gida biyu wayannan suka dauka suka ce wannan imami ne wayannan suka ce suka dauka suka ce wannan imami ne amsar da muke baku in kun ci an yi sabani sai mu ce ba iskali malamai sun yi sabani akan yazidu amma zuwa umar dan abdul aziz shine na sha biyu in kun ci an yi saɓani sai mace ai saɓanin da aka yi a kan naku ba a yi wannan saɓanin ba a kan na hadis sunna tun daga saɓanin mun kawo a kan aliyu da hali ayansa sun kusa gida biyu wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan wa'annan sun a cikin tsarin nan na mutum sha biyu akwai mutum uku da aka yi saɓani a kansu in an zo kan wani sai a dari sai a yi nan sai a yi nan in an zo kan wani sai a dari sai a yi nan sai a yi nan akwai matsalar da na so in taba lokaci bai bayar ba makai kanta ita ce matsalar da na so in tattauna a kanta akan abin da ya shafi wato kuma na ce abi mu bashi za mu ci gaba da tattauna akan abin da ya shafi soke-soken da 'yan shi'a suka yi ma mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muka ce in za a fara za mu fara ne tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da suka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka tunda an kai lokaci yayi na mutane su dinga jin me ya faru yanzu bari mu a cike da wasu abubuwa su to shine na ƙarshe yanzu wannan zazzaki ne وعلى الله وعلى إذا لو قال عن الله تعالى الله ولعن الله بني أمية القاتلة اللهم الان أبا صفيان ومعاوية ويزيد ولعن الله تعالى زيادة وعالم الله اللهم الان ابا سفيان ومعاويه قل اللهم الان ابا سفيان Allah ka tsine wa Abu Sufyan sannan Allah ka tsine wa ma'auya ai shi ce muku in kana karatu a littafin kada sun ce awwal da sani da salisu in sun ga dama kan rabi'u sai su faɗa ƙarar sai ce ma'auya Abu Sufyan din nan kowa ya sani a farko ba musulmi bane Allah ya azurta shi da musulunta kuma dama ita kanta al'ummar ko da Allah ya ko annaba Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin hikiman ko annaba sai ya zai musulunta idan sa ko idanuwansa daga ƙarshe kafin ya bar duniya wajen difa'i ga addinin Allah ya rasa su eh to ba nan iskali yake ba barku ya zama mu'awiyata alaihi min kallana zu abadal abidi اللهم الان اول ظالم ظلم حقه اللهم الان اول ظالم Allah ka tsine wa farkon azzalimi balama wanda ya zalunci mutanen gidan annabi farkon azzalimi da ya shi a fi tsini shi ne sai na abaka muna da littattafansu wani gurin in sun yi kinaya wani gurin sai su fito sai su faɗa tsarara ga wanda suke nufi da farkon wa farkon azzalimi kuma zan da misali an awwala zalimin zalama haqqa muhammadin wa ali muhammadin wa akhir gani allahumma an awwala zalimi Allah ta tsine wa farkon azzalimin da ya fara zalintar iyalan gidan annabi shine annabi ya nada wanda zai shugabanci mutane sai na abakar ya zo ya jagoranci aka kwace shugabancin a hannun sayyidina ali wannan shine zalunci na farko da yan shi'a suke cewa an yi to da wannan ne su zazzaki karantawa suke a matsayin wannan ibada yake Allah na da zai bashi ba ce dini wa fir'auna da hamana ba kai har dan bayan da aka ce in ba qur'ani kake karanta ba ka zauna kana ibadar da ka tsine wa la da Allah zai baka eh to barka bi lahu ala ba wannan ba wa bi lahu ba sai na abakar ɗin ba da duk wanda ya wuce da na abakar har ga tashin kiyama shi ma Allah ya tsine eh bari bari mu ci gaba da zikiri kaga Allahumma la'anhum jami'a duk wanda ya da sai na abakar yake bin shi ba sai na abakar ɗin ba da wanda ya da yake bin shi to Allah ya tattara su gaba ɗaya kabin ne musu albarka alga ta malam ana karanta irin wannan sai kuma ka zo ka ce a haɗu to a haɗa ina eh in harkar duniya za ta haɗa mu a haɗu wanda ma ke cewa Allah na da uba Allah ya haihu duniya ma sai ta haɗa kuɗi ko kuwa amma ba addini ba bari ku shiga da Allahumma khudh amsa awwala zalimin bil almi wa qadihi awwala Allahumma qus anta awwal zalimin Allah ka kibanci farkon azzalimi da tsinuwa sannan ka fara tsinuwar da yanzu zan fara yi da yake nan al-thaniya wa thalitha wa rabi'a Allahumma al-aliyyi lakalan Allah ka tsinewa farkon azzalimi wanda zan fara tsinuwar da shi wasani shine Abubakar a Umar wasalisu shine Usman warabi shine Muawiya yanzu wannan fazazzaki ne ke karantawa a matsayin bauta ma Allah yake eh ibada yake gawa alga ta malam yanzu wanda ya mai da addinin da zai bauta wa Allah da shi ya zauna ya tsine wasu yin na kai da kai yadda da shi ya haɗa ma ya ce gaba ɗaya Allah ya haɗa ku biyu tsine muku albarka sannan kuma sai a ce ku zo sai a haɗa kai da shi wani na rasa sanin wani haɗin kai ra'ayi eh alaga ta malam ni na kasa gane a irin wannan wani haɗin kai za a yi da yanzu nan gurin bari ku ji magana ta ƙarshe maganar da yake a nan gurin don kusan gubar da suke koya mutane duk wannan abin da kake ganin shi na zahiri da an ja ka da sunan san ahalin baiti to za a kai ka zuwa ga zindiƙanci da ilhadi ku ji abin da yake faɗa a nan domin ke wani abin da ke masu yin ke da masu yana kai ma mutane tarbiyya a koyarwar ahalbai nan da shekaru kalilan kun ji idan aka yi mutane tarbiyyan ahalbaiti nan da shekaru kaɗan wanda mun sha faɗa ta kararan wani rarar yanzu ni a gida na ina da ali da ma'anan haidar ina da fatima da hassan da husaini dan Allah a ɗabi'anci mai ke sa ka sa sunan mutum kamar yadda ba ɗan shi da zai iya haifa ɗaya sa abubakar ko dan ba ka su ba za ka isa ba a nan ƙasar da saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi kowa ya ɗauka hasan da husaini tagwaye mace sai ta shigo gida kawai da tagwaye da ta ce yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda yadda ake ƙaunar mutanen gidan annabi eh a wai bai sun ce bai yi wa a hada wai kaunar an sai na abakar da ka hada kana son sai na ali wai kaman ka so Allah da shaidan haka suke fada bari ku ji abin da yake ko kaza ma to a tun da Allah haka ne na tuba ina ruwa wasu ainihin wannan ya na Ahmad kami ya da ya ya makarantar ta kan sai ji malamin a yake ya ce na ta kan koma a cikin rayuwa da wasu ɗin kota a ce nan da ba wanne waya yaron shi ya je makaranta malamin da ke karantar da IRT sai ji yana taba da sunan wasu mutane amma ba zai faɗe shi ba kar a ce yana zagi sabon wannan ababin taƙiyya ka gani to barka ne eh, shi sai malam na ta ga ya ni ta da mun shi ke cewa ai na ofi man shi kuma zai mai dauka dai wai malamin ya faɗa annabi sai sai cewa ne cewa ne ma'ana sai abubakar sai uba wai shi kuma dan nashi bai san waye ba ai ko arne a duniya wanda ya karanta tarihin musulunci ƙarya ne ka ce ka san annabi baka san abubakar da umar ba kuma haka Allah ya ga dama da Allah ya ga dama ya aiko annabi da addini shi kadai ya ba addinin gudunmawa ba tare da kowa ba zai amma Allah bai yadda ba addini ya suka sai da gudunmawa Abubakar da Umar ke sa Allah da yace wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah wallazi na ne ma'ahu to dole ka yadda suna tare ɗan amma bari ka ne ya yana da bai ma ba wai ɗan shi wai yaro yana tambayin maman su wai bai ma san su ba wato yana so ku fahimci ya nuna maka da abubakar da umar ba su da kowace irin kima a gurin shi a addini da ma ɗan shi zai san su algarta malam dan Allah an bai wadara kai ba yanzu wanda ke wa abubakar da umar wannan kallon kai wani manzari yake maka da wani ido kai yake kallon ka eh kesa bari mu kafa Ko kun da a rayuwa su ake koyo da gani wai kaji kaji kaji su ne mutanen da suke wa annabi zagon ƙasa eh akan haka fa suke tarbiyyantar ƴaƴansu a haka suke tasowa eh a nan ƙasar fa kamar yadda a sako ta a wasu wurare in kada an cewa mutum shehu to suna nufin usman ne da a ma'anar shehu Usman usmanu fobe kamar yadda a wasu gurare a nan ƙasa duk wanda da kaga ana ce mai sahabi to ana nufin abubakar ne haka ake nufi ba amma yanzu kaga mutanen nan sun zo da sunan waɗannan abubuwa ne a matsayin guri a yi amma duk bai ma ba shi ne bai jima da na aiki na fara ko mun fara da bai ma kan ba ko a ba to wannan ba da zan yi in wannan ya kai irin wannan ba wani mutanen da duk ma san su ba dan ka gane ba su da kowace irin kima kuma daga asali daga wannan wulayen ne da muke faɗa muku A kanta ne kaji zazzaki yana addu'a ce Allahumma al'an awwala balimi Allah ka tsine farkon azzalimin da ya zalunci iyalan gidan annabi annabi ya nada mutum sha biyu kafin ya bar duniya sahabbai an tattara an kwashi sun zo sun nada wasu shi yasa ibnu taymiya ce in ba dan shi amma haukaci bane ta yaya Allah zai ce maka qul Allahumma balikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka ya naɗa wasu wani ya ce zai yi wasu su koma gefe su naɗa wani sannan daga ƙarshe a kare naɗin Allah kuma kuma Allah ya haƙura eh tana ganin zai yi to wannan kenan to da ka yanzu zama na nawa muka yi sati mai zuwa za mu ƙarasa daga nan ne za mu zo mu tattauna matsalar kisan Husaini daga nan in lokaci ya ba cikin satin nan wanda suke biyan mu hatta abin da ya shafi mutu'a da suke yaudaran mutane da ita samari ka san da aka ce maka akwai harkan mata to gayu shi a hankali mutanen Allah to mutu'ar zan kawo bambanci tsakanin aure na hakika da auren mutu'a ta fuska mafi karanci goma sha biyar za mu kawo da izinin Allah wadda mutu'a ba addini ba ne ba ta da alaƙa da addini tun da annabi ya hana shi kenan ta hannu an gane Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa bi hadha al-qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi